Na za ka je? Kin manta yau fa Monday. Ya kamata a ce tuntunan na office. Sannan da so in bi gidan Abdul. Tun da zai yake ta mun waya ban sani ba ko lafiya. Gaskiya ya kamata ka je. Ka kula da kanka. Ya Allah. Ya Allah. thank you Allah sarai rana ta fita me ta maka me na rage ta da shi menene ban mata ba kai shaida ne ka sani ni baka gaya mun abin da ta yi ashe kullum idan na ɗauki sarai na kai ta bakin makaranta na ajiye ta ashe idan na bar gun rantsin ta kawai take tafiya rantsu kuma da auren nata to kai kai wa ya gaya maka ba magana wanda ya gaya mini da ido na na ganta ni ganau ne ba jiyau bane wallahi na gaji wallahi duk abubuwan jiki na sun gaji sun saki a shekara ka kare san lokacin koma na gida ya dan Allah ki je mana sai ki ja mu gobe na ka zo dan Allah tashi lokaci ya yi fa sosai ƙarfe nan wani ƙarfe takwas bai yanzu wallahi ba zai lillahi wa asiri halatu kin ci amana ta kuma ba zan taba yafe miki a rayuwa ba na dade a nan gun ina jin dukkan irin abubuwan da kuke yi kuma damin abin da ake gaya min kenan ban taba yadda ba sai yanzu da na gani da idona ba wani ne ya gaya min ba babu abin da zan ce miki ban cuce ki ba kuma ban zalunce ki ba amma na baki da ikon Allah Allah ya saka min ban yafe miki ba malam baka san wannan mata aure bace dan Allah dan ya malam ka hakuri wallahi Allah ban san mata ka bace ko da ba mata aure bace ai ba muharrama ka bace bai dace ka kada ce da ita ku zo kuna aikata fasadi a rayuwa ba dan Allah ka hakuri wallahi ni ba hali na bane wallahi tsautsayi ne dan Allah ka hakuri baka tunanin rayuwa ba ka tunanin kai ma ko kana da kanwa ko da zuwa za a iya amma babu komai wannan abin kana ga kayi ka ji daɗi ga ka ga rayuwa na mijina ne to ya aka yi san mun zo nan waje ba san ya gaya masa To yanzu ina ita Sarayya? Tana can hannun jami'an tsaro ita da kwartan nata. Amma abin nata da mamaki gaskiya ba ta kyauta ba. Wallahi Abdul, Sarayya ta ci amana ta da sunan makaranta. Allah ya isa kuma ban

<laughs> wai ma da abin da ya wannan bawan Allah ya yi nadama game da abin da ya faru wai tukunna wai malam me tsakaninka da matata tukunna mun riga mun rubuta duk wasu abubuwan da ya kamata mu rubuta mun rubuta ah bayani wani irin bayani bayani akan ne. shin kai baka san cewa mata aure bace watan dalilin abin da ya sa suna yaudarar matan mutane a binciken da muka yi yana nuna mana cewa suna bi ta kafofi na sadarwa suke yaudarar mata kaga an tura matan mutane makaranta su kuma ba abin da suke so a rayuwarsu sai dai su ringa tabargaza to me amfanin wannan a yanzu haka daɗin daɗawa mun yi bincike da lecturorin da kuma su matasan da 'yan matan insha Allah burinmu shine mu gurfanar da su a gaban kotu amma kai dai kayi asara na rantsi da girman Allah kai asara baka ga komai ba ka na duniya ku dinga lalata matan mutane matan aure a rayuwa to ga ka ga duniya nan kuma ka cuci gemu a duniya gemu ka san amfanin shi a rayuwa ka aje gemu gemun yan bunsa ne da kai munafiki to insha Allah da yanzu abin da muke so mu yi wata shine za mu kai su ƙara kotu kowa zai zo ya amsa laifinsa game da abin da yake faruwa Allah ya tsire mu nan ɗan tafiya ne kusa da gidan ku? mun zo mu ƙarasa wani asami na ce bari mu biyo mu sha ruwa yanzu ya kun shiga labin na uku kenan ko eh mana ke bakin zauna ba ni wallahi inda ni cikin da muke firawo da ke ba zan yi aure ba sai na gama digiri ɗina kai roki zan koma a ke bakin zauna ba miji mai daɗi yanzu da kin fara haihuwa sunan ki sori kika sani ko wani dinka ne ya hana ta ah. wallahi ko ɗaya kinga satin da ya wuce ma sai da yawan maganan karatu ni nan ce mishi ba yanzu ba kin ga sauran kwana biyar a gama sai da admission form ya kamata ke ma ki je ki sai na ki to zan yi masa magana in ya so sai ya bani kuɗi sai in je in sai form saboda na san shi ma ba zai ki in yi karatu ba tunda yana son in yi karatun ko in kika yi sanya sai dai mu ce sori ɗinki da mu mun yi gaba to shikenan ba zan yi ƙasa a gwiwa ba na yi alƙawari

dan Allah ka yi haƙuri ka yafe min dan Allah ka su ƙara yi ka dan Allah ka rufa min ƙasa. ke baki ma san kin ma'aranta a gare ni bane to na tsane ki ki fita daga nan ba na son ganin ki ba gaskiya abin ya bani mamaki yadda aka ce da auren ki kika kina aikata fasikanci a waje ilimin ki da yayin ki can kwata kwata ba su yi miki amfani babu amfanin ma barin ki da aka yi ki karatu Abdul wai sani ma Abdul wannan abin da take yi watakila sun dade ma sana sai yanzu ubangiji Allah ya tona asirin su wallahi ban taba yi ga gida ma umma da abba sun tsani kin ga babu abin da ya shafe ni ni yanzu baki san cewa kotu ta haramta min zama da ke a rayuwa ba ki ɓace min da kani bana son ganin ki a nan gun idan ban shirme ki ba Allah ya tsine min bagun nan ni zan ji tausayin ki ne ni baki tausaya min ba kai ni zan ji tausayin ki ta cuce ni wallahi abdul ta ci amana ta wallahi da ka barinta ta je ta makaranta kenan irin wannan abin sai ta dinga cin amana ta ni bari in koma in je office kawai duk yanda ake ciki dai mai yi magana kaga zan kira ka ni a waya kawai ba da zan kira ka da ma ko wani magana da ke faru gaya maka Allah wai mana ina ko kin ga akwai magana ni ma da dama nake son gaya miki amma dai dan so mu gaya min naki dama ina son zan koma makaranta ne zan karɓo admission Lafiya? Admission? Za ki koma makaranta? kaga ta ma wani maganar arziki ne wannan ba maganar arziki ba ce ga masu same na ofis sai su karbi mota um han aika a karɓar mun ɗin wani fam kike magana da wai maganar admission ɗin har yanzu na gaya miki wannan magana a barta kar ki sake min wannan magana saboda ba zai yiwu ba dan akwai wani magana mai muhimmanci da za mu yi ta amma wannan magana kar ki ƙara min ita da suka ce wai hukumar makarantar ta ce yawancin malaman ba ma na makarantar ba ne daga wani wurare suke zuwa kuma su ma sun ce yanzu ba za su taɓa yadda ba sai sun ɗau mataki akan wannan lamarin. To, ka san wani abin da ke faruwa wai na je gida sai zaliha take ce min wai za ta je ta nemi admission ita ma ta koma makaranta. To ka ce mata me kuma? A'a. muna mata ne kawai wannan magana ai ba ma zai yiwu ba ai abin da nake so da kai mata ta fa bata kai matanka ƙananan shekaru ba bari zilai haka to ni dai shawarar da nake baka kada ka taɓa yadda wallahi kar ka yadda ai wannan ba ma abu bane da zai yi ba ba ma zai yiwu ba kuma ma abin da yake faruwa kana gani wai ashe har amfani suke da asiri wajen raba su raba mace da mijinta kana kallon matarka amma babu yadda za ka yi da ita wallahi kada ka taɓa yadda makaranta Salamu alaikum. Salamu alaikum. ‘Yan mata corona. Wani Hamas kuma? Hamas, abokin rasa ninki? Oh, to me yasa kika bashi a waje kice shigo mana? Na sani ko kuma me kike Da Allah, wannan ina is very simple kowa ya sani. Yana gane abu. ƙara jaddada maka kada ka taɓa yadda da lamarin nan yawwa ka dai abin da ya samu matan nan da haka za su dinga kulle baki yar boko ce yar boko ta dage sai ta yi boko manya manya sai yin karatu shi yasa kawai ba lokaci abin kamu kudin zan koma makaranta hmm, na ji daɗi na ji daɗi na san idan wani ya ya jin daɗi kawaye ne wannan schoolmate ina ne a da sun kama admission form ne ka gani Tá escutando? Tá escutando? sake ganin ku da wasa na sace ganin kafan ku a cikin gidan nan sai na ci mutuncin idiot Fom ɗina baka yaga. Ni fa so nake ka gaya min dalilin da yasa ba za ka bar ni in yi karatu ba. Kin san Abdul ai? Na san shi. Ya saki matar shi. Surayya? Kin san me yasa ya sake ta? Ni ne sanadiyan zuwan ta karatu. Ta buƙaci ta yi karatu ya hana ta. Ni a matsayin aminin shi na convincing din shi ya barta. Ya kuma barta ta tafi ta je tana karatu. duk lokacin da ya ɗauke ta kai ta makaranta bayan ya sauke ta kuma sai ta wuce yawonta ana cikin haka wata rana gano ga abin da yake faruwa sai gano ashe gurin wani saurayi take tafiya duk lokacin da ya kai ta karatu sanadiyar haka ya sa ya mata sanki uku to ya kike tunanin ni zan amince haka ni ma ya faru da ni bayan ya faru da abokina wani irin magana ne wannan don rashin kyauta surayya bata kyauta ba amma me yasa zaka dinga haɗa da ita ita daban ni daban kuma wannan ai mugun baki ne idan na riga na gaya miki kin tambaye ni dalili kuma ka na gama ka san yadda na ji ni ina cikin kayan nan kuwa dama na gaya maka aikin farko kai ka kika yi na miki murna kwarai da gaske saka maka ni na sa ban je ba sai dai da kika yi dai Allah saka da alheri Allah ya mishi albarka boko Allah ya sa ya amfani ki ya amfani kuma kasar ki <laughs> sai yaushe kuma kai dai in ka fita makaranta ai samu ke Allah inna lillahi sauko mana sauko ina ki je ke yanzu wannan shi ne makarantar kenan nan shi ne gurin karatun kin yi daidai a ah, malam sai kuma ka saurari haɗuwanka da ubangiji tun daga duniya kafin ka je kiyama ke kuma allah ya miki albarka sai kin zo gidan abu ya na yi mafarki ko wai karatu na akwai a ciki kuma ne ga miki bai ni ma ai na yi mafarki amma ni mafarkin da sai na ga babu alheri a cikin kawai dai ka riga ka sa ma ranka ba ka so shi yasa za ka yi ta ganin kamar ba alheri ina son zan jin gashi da anti ba ta jin daɗi. Ya same ta? Hmm. dan zazzabi ne kawai kaga bai kamata a ce ba je ya kamata in je duba ta ko ya kamata ki je idan kika je ki ce ina gaishe ta ta ta shi wai har yanzu kana nan kan ka ba za ka bani ni karatu ai ba wai yanzu ba har an jima har gobe har gobe gobe ma duka zaman aure shi ne riba ba so ki wata ba-ba, zama da mijin shi ne haiba yarbo ko dai ta dage ta ki zaman aure ta je yin boko ni ban san me ya hau kan Adnan ba lokaci ɗaya kawai ya juye ce shi bai yadda in koma makaranta ba kuma bayan a da shi ne yake supporting ina yake cewa in koma ina ce mishi ba yanzu ba yanzu kwata-kwata ya rufe ido shi bai san da magana ba yanzu din ma ba sai da na ce zazzabi yake da miki saboda ba zo kai miki abin da yake ni kawai ki je ki mishi magana kila idan ya ga fuskan ki zai iya yadda amma ni wallahi abin nan ya fa karfi kamar ya mishi magana bayan abin da ya sani ne sai da aka yi da shi da ka'ida da rubutu in kika yi auren nan ba zama zaki ba continue zaki ci gaba da karatunki ya amince waliyansa suka amince yanzu kuma zai rusa zance? Lallai. To ne me kika ce mishi? Diki na. Wallahi baki san taurin kanshi ba yanzu. Kawai gara ki je in kika ce zaki mishi waya zai iya a wayan ma ya ce miki shi bai yarda ba ki je ku haɗu da ke da shi ku yi magana kila zai fi ganin girman ki. Yanzu kar ki damu. Kwantar da hankalinki. Ina ganin ziga shi ake yi. Ko kuma me ya janyo ya canja tunani? in na zo da bakinsa zai gaya sai in ji me ke faruwa ta ƙarƙashin ƙasa na ya ɗan bani mamaki yana kokari ta gaya min wata magana shine na ce bari in taku da kaina in ji daga bakin ah, kamar yadda ta gaya miki ne haka ne yadda kika jin haka na faɗa da gaske ne eh amma tun daga wuri ga waina ya kamata in ji daga baki a ah, maganan gaskiya dai shi ne boko maganan ci gaba da karatu ta yi haƙuri da shi kawai ba zai yi ba a cikin gidan gaskiya shi ne me yasa a saboda gaskiya ba zan iya jure ina kallon ta cuɗanya da wasu maza a makaranta ba ni ina zaune a gida hankali na ba zai kwanta me ya kama ganin kishi idan har ka ce kana kishin iyalinka kaga akwai wani abu na kokunto tsakanin ka kada da yaudari zuciyarka shedan ya maka saka eh ai wai saboda kada zargin ya shiga shi yasa nake so in dakatar da abin tun daga yanzu kada mu zo daga baya in zo ina gambinta ta aure ya lalace shi yasa na ce maganar karatu ai haƙuri da shi kawai ni dai a sanin da nai maka na tsance ka a musulmi sansa wata aƙida ce kuma ka tsoro da ita wace mazhaba ce wannan so nake in sani to babu wata mazhaba da na babu wata mazhaba da na kawai dai maganar gaskiya dai kawai maganar boko in dai ni ne mijinta in dai har ni ne mijinta gaskiya maganan boko babu shi a cikin gidan nan kawai dole a haƙura ci. Adana bari ka ji ban tuno maka da karatun baya mun yi a ka'ida da kai mun yi a rubuce a gaban magabatanka mun yi kuma kai ka san gidan da ka je ka yi aure gidanmu gida ne na jari goce ka sani. Hajiya tana fa da diploma ba. Tana da diploma na san wannan amma ba mu yi da kai za ta tsaya a matakin da shugaba ba za ka zo ka aje min ya a fado iya experience ɗinta iya kicin kawai yau te dan wake gobe te tuwo jibi ta dafa indomi gata chips ilimin ta ya kare a nan ba ina so te karatu kwakwalwarta ta buɗe ta sami exposure ta shiga sahun kowace irin mace a Najeriya ba zai yiwu ta zauna a cikin tukunya ta mata mage da adana bari ka ci gidanmu gidan boko muna da aƙida ta boko a jini kuma kai ka san ina ka je ka yi aure kada ki ce na miki rashin kunya gaskiya amma ni dai wallahi ba dan amince da wannan magana ba gaskiya kawai eh in dai ni ne mijinta in dai ni ne mijinta to gaskiya babu wannan magana ba kai bane mijin ba ba za ka zo ka ta samin ya yanzu ka lallabe mu mu janye ce haihuwa ɗaya biyu uku ta ragwabe ta dawo tumatir gwada gwaji jibi ka ce za ka yi aure ko kuma ka ƙara farashin mata ba ba zai yiwu ba kamar yaya a'a ni za ka kalla ka ga yadda na kallon ƙasa da na sunkuyar ƙasa daga karka ka gaya Suriki ne kai na zamani ka haɗu da surukan zamani. Kada ki ce na miki rashin kunya gaskiya amma ni dai wallahi ba amince da wannan magana ba gaskiya kawai. Eh? In dai ni ne mijinta in dai ni ne mijinta to gaskiya babu wannan magana. Wallahi ka ɗauko sanadin sissinkewar igiyar aurenka. Nan gaba gata na ce ita ce jarina. Za ta riƙe ni ko da da albashinta. Za ta riƙe 'yan uwanta 'ya mace ce. Yau duk yayin da za ta rinka ce maka yau ba ni gobe kuɗin anko jibi na makeup gata kuɗin kaza to yanzu igiya aure za ta fara warawara sakin nan a gurin ku babu garanti sakin mu kuke kamar dabbobi a turki yawwa aure yanzu ba shi da jagora tsaye jagorancin ya mace akan aure ta samu aiki tana da ofis yata wallahi da ofis da dace ba da falo ba yata a ofis ya kamata a ganta ba a kicin ba idan kuma kin ga ke zaki iya gashi nan gobe ki shirya gobe mani za ki je inta yaya zan ci shi ne kawai sarusha ba wani sarusha da ya wuce wani Good. kina ba da mamaki na rasa ina hankalin ke tafi na rasa ina soyayyar da kike yi da tarbiyya da take tsakanin mace da miji na rasa ina yake a gurin ki ina so ki gane fa ba wai saboda son raina bane kawai nake so a hana ki karatu a'a gudu nake kada zargi ya zo ya shiga tsakani na da ke a zamantakewar auren mu amma kai kai mun alƙawari zaka bani tun farko sai yanzu kawai lokaci ɗaya ka zo ka katse min rayuwa tsaya waje ɗaya Allah ka ɗaya zan idan ne karatu na wani irin gudunmuwa zan ba wa ƙasa amma ga ni anan ka na a gida babu abin da nake sai dai zama ƙarƙashin wani ki ne zaki wa rashin kunya ni ne za ki gaya ma cewa kina zaune a ƙarƙashin wani yau ni ne na zama wani kenan daban na tabbata abin ke ya zamto shashanci na lura cewa tunani ma yanzu baki da shi kwata-kwata akan wannan magana na ji ni shashasha ce bani da tunani to tun da yanzu ka gano haka sai ka kyale ni in je in yi abin da nake so tun da ni shashasha ce baka san da ni shashasha ba ce tun lokacin da ka haɗu da ni sai yau wannan kuma ya rage naki saboda ni dai ban ga ta inda na tauye miki ba ban hana ki ci ba ban hana ki sha ba ban hana ki sutura ba sai rashin yanci kaga da ni da wanda yake gidan prison ɗaya miki kaɗan ma ka gani mu zauna da ni da kai a cikin gidan nan babu karatu babu walwala tunda abin da ka zaɓa ke. da nake so ka fahimta shi ne to yanzu ma kenan bata fara karatun ba ina kuma ga lokacin da kake buƙatar lokacinta ta ce ma kuma karatu ka zama ni abin da ya bani mamaki a cikin maganar nan ne. yadda ita ah, anta halima ta jajirce kan maganar ta yi supportin ɗinta har ma wani alƙawarin aiki aka mata immediately idan ta gana digiri a airport ka ji rashin hankali to in banda rashin hankali wato idan ta fara aiki kenan ta gagare ka babu yanda za ka yi da ita kenan wallahi kada ka taɓa yadda ai ba ma nan gizo ke sakan ba yadda za ta tafi can ta je tana mu'amala da mazajen da ba muharraman ba shi ne abin dubawan a ciki haka ne to abin ma da nake so ka sani abokina shi ne ni fa idan sarayya ta dawo babu wani abu na mu'amala aure da yake shiga tsakani na da ita kullum burinta dai ita an bata asamin a za ta test za ta kaga kenan ba ni da wani dama kenan da zan iya zuwa in kusance ta komi wani abu na mu'amala aure amma haka dai zuciyata na haƙura dan ne ba dan ina so ba wallahi ina baka shawara ka tsaya tsayin daka kada ka taɓa yadda wallahi wato na dai iya yadda zan iya kawai sai dai in bi ta da addu'a yanzu wai abin da nake so in tambaye ka akwai wani rabo da ya shiga tsakaninka da ita ne? Babu fa har yanzu saboda babu alamun shi ko kaɗa. To abin da nake son da kai, ka san komai dai Allah maɗaukaki shi ne ke da iko. Amma a yi ƙoƙari a yi addu'a Allah ya sa rabo shiga tsakaninka da ita. Daga lokacin da ya shiga in Allah ya sa cikin ya zo mata da laulayi, tana ɗauko ma maganar karatu sai ka ce mata a'a yanzu da rashin lafiyar ko laulayinta za ka ji koko magana karatu sai ka tsaya kawai tukunna sai ta haihu sai ka ce mata a'a ba yanzu ba ka zo da shawara mai kyau ba kuma ka ga bayan ta haihu sai a ce ta yi hakuri sai ta yayi ban taɓa sanin matsalar mace ma ba a rayuwa sai yanzu a ina za tukuna ka sani ba ka shigo ciki ba tukuna ai sai ka shigo ciki Albanci? Wallahi har yanzu ya hana ni in yi karatun nan duk maganganun da kuka yi da shi ya ki ji. Hmm. Ai bai fara ganin komai ba. abin da kika ce mishi sai na ninka na mishi da ni yake magana na sani anti kin san halina kar ki damu zan duk yadda kika ce to anti Zaliya. Eh, Zaliya. Tashi mu tafi mu je mu kwanta. ya za ki zo nan ki kwanta ki kadai nan nake son ke ke rasa wulaganci ya za yi ina mijinki ki zo nan ke ki kwanta ki kadai ki bar ni ni a sama ki tashi mu tafi naje ni ne mijinki nake miki magana nace ki tashi mu tafi mu je mu kwanta tare tunda ka abin da nake so ni ma ba zan yi abin da nake so da ba inda za nan zan yi kwanci Zaliya, na ce miki tashi ko? Ba zan tashi. To saboda me? Akan me? Ba kya sallah. Da zan gani kin yi sallah magariba kice mu ba kya sallah? Ka gani na yi sallah isha ne? Zulewa, ina breakfast ina ke fashe na hana ke magana nake miki ina breakfast ina to ba. to ina jin duka da ni da kai yanzu sai dai mu tare mu tambaye tebul din ko ina breakfast yake dan ban sani ba ke yana irin kanci ne wani irin cin mutunci ne da rashin mutunci irin wannan abin zan na tambaye ke na abinci na kina gaya min tambaye tebul oh ai tun da ka ce babu boko to babu walwala idan akwai boko akwai walwala sai amma kowa abin da yake so maganar boko ba za ki ba na faɗa na ƙara faɗa boko ba za ki ba babu kuma mahalukin da isa sa niki babu shi duk duniyar nan na biya miki kenan wai dan boko da ne iska fiki ne me kika rasa a cikin gidan nan nan kuma maganar iska kake yi in dai maganar boko ne kamar na yi shi na gama kai ake jin kanka ke ka sani Ni ce gaya ma wannan magana? An gaya maka. Ni ce ga... Amare ni? Amumare ki. Idan kuma kika ci gaba da gaya min maganganun da ci gaya min sai na lullushe ki. Kar ka aika? Kar ka da. Ba sai ka ƙara gani na a gidanka ba za ka mare ni ko ka dake ni ko ta ni da mafarki. dama na so ta rata ɗan ƙaƙar shi. Ki wuce gidan nan. Ina wani hmm. Faɗi dai abin da ya kawo ka. a zama zuwa na yi in ba da haƙuri kuma ɗauki matata mu koma gida akan abin da ya faru ka ɗauki mata ka koma gida Ai ni da na aura maka ita ban zata kai shagon ɗan kwali ba ne shagon tagarji da za ka kama min yarinya da duka ka duba jikinta ka ga yadda ya ruɗu-ruɗu ka duba kalarta mace 'yan ɗofi ce 'yan laushi ce kuskure ne da kuma sharrin shaidan don ba dukanta ne ba mari ɗaya ne kacal shi ma mari ɗayan kuma kuskure ne Allah sarki sheda bayi mu aikata abubuwa na barna da yawa mai talatta mai nauyi a ka yanzu don ka doki matarka kuma sai ka fake da sharrin sheda haba haba adnana ko dai ka fara yan watsa-watsan nan ne da tsotse-tsotse eh baka ga ɗauri na ba shi isa na tuntsuro maka shi don ka zo ka haɗu da daidai abin da ka shuka yau ranar wanka ce ba a ɓoyen cibi Sirikin zamani ne kai mai ido a tsakar ka ka haɗu da mr yangozi sirikar zamani sharaɗi guda ɗaya nake so ka fahimta adnan mutukar kana so ta koma ɗakinka sai in ka yarda da karatunta da kuma za ta yi aiki ah, gaskiya maganan gaskiya shine wannan maganan aiki ko karatu ba zai yi ba saboda babu abin da na rage ta da shi duk wani hakki da ya rataya a na, ina ƙoƙari in gana aiwatar ban ga dalilin da zai sa ni in fita aiki ita ma ta fita aiki ta je can tana cuɗanya da maza ba gaskiya ina da kishi akan haka ka faɗa in faɗa mi yara ya ana magana ke kin shiru ke ba ki ci komai ba ido wani sirrin kuma yau ka zo da shi a idanka so kake ka zuba mata wasu eh, taurarin soyayya ta bijire min ta ɗauki mafi kawai ta ɗauki minka to sai abin da na ci shikenan naji a ah, ni zan koma daga lokacin da ta zama dictionary in ya so sai ta dawo gidan sai mu ci gaba da zama magana goma sai ka rinka wai cuɗanya da maza mace fa in kaga ka tsare ta ba ikon ka bane ba isar ka bace iko ce ta Allah tsara mace da yin biyayya a gurin mace, in ta ga dama a unguwar da take ma sai ta tara maza ba karamin aikin mace bane ba ka zo ka dawo ka tarar da ita tana na fula a kofar gida ko ta sauke mai kifi sukun biya suna hira suna cafcafkewa ko yan kwalla ta safante ka ko mai tallan agwaluma ko a cewar ubangiji ce in ka ce wa mace zauna ta zauna in ka ce tashi ta tashi na taba ki da alheri ba ka zuga ki nake ba amma magana ta gaskiya in kana so ta koma bisa ga wannan sharaɗi. Eh. ni zan tafi amma ina so a sani da dai igiyan aure na akanta sai a kiyaye ai wallahi tallahi igiyar auren ka ko ka ga zaren rediyo na kaset ya fi ta kwaro da inganci tsige ta a na ba wuya bane sai in ban ga dama ba na fita nima dukan za ka kai mu kana ta yin waya ne tun kana ta yin waya kana ta yin waya ka kira babanka a kira maka babanka to gashi nan ya zo a kaudama akan maganar matata ce matsaloli muke ta samu tsakanina da ita akan maganin ci gaba da karatunta na nuna ba na so ta ci gaba da karatun ita kuma ta dage lallai lallai sai ta ci gaba to har dai ta kai mun samu dan tangarda tsakani sai ta tafi gida to da na bi ta gidan saboda dawo da ita ina zuwa gidan mahaifiyarta ta ci mun mutunci inda take shiga ba ta nan take fita ba shi na ce bari zan maka magana saboda ka shiga cikin magana To, abin da nake gaya maka kenan. Na ce ka kiyaye 'yar mace, ka ƙi ba abin da ban yi ba, ka ce min a'a ai wanta ka ne waye waye ai 'yar kirki ce 'yar waye. To ga irin ta nan, abin da nake kiyaya kenan nake gaya maka ka kiyaye ta. Ka ƙi, ka je ka nemi 'yar mutunci ka aura, ka ƙi. Auren yanzu ya duka duka shekara nawa ko wata nawa. A aka fara kawo matsala. to ai shi kenan sai ka san yadda za ka yi don maganin ma dai ai ta kare saboda kaddara ta riga ta shiga ba da za a yi da kaddara kaddara ta riga fata an riga yi amma ba yar mace za ki ciwo kawai sha za ki yar mace kuma yar yar boko to ai boko na gaba hauka ba ne boko to ai da ke gansu su ne ma suke bata ainihin sana'ar boko ma kwata-kwatanta saboda an sa lalata da tsiya a cikinsa don menene dan tana boko kuma shikenan dan ɗan uwarta tana yar boko shikenan kuma sai zama sai zama tashin hankali Adanan aka tafi Ko sai na mai kai ka ah, shi shi sa yaran nan aka gaya musu abu in babban hango abu ya gaya musu su a lokacin da suke buƙatar a san ransu abin da suke so shi za a yi hmm. to ga irin ta nan nan ne ma Ka gani? Tun ba a je ko ina ba kenan gashi an fara kawo ƙara. Ni su ne suke lalata ma harkar karatun boko kwata-kwata ma a ji ba To boko hauka ne? Ba kirki gare ta ba ba ta da mutunci. Amma duk rashin mutuncinta in Allah da ni ba za ta yi. Zan je in same ta. Ko ba yau ba in Allah da nan da in same ta. Hukunci dai magana ta gaskiya na riga na yanke. illa kawai kai ya kamata ka ce ku nemar wa ɗaukar mafita. Hajiya, abinda nake so ki fahimta, ke ba ya bace. Kamata yi ke sulhu a cikin sha'anin auren nan. Domin idan maganar aure ta taso, ba kasafai ake son a dinka ba idan maganar aure ta taso. ba kasafai ake so a rinka daga haƙarƙari ana hura numfashi ba idan sha'anin aure ya taso kwantar da hankali ake yi domin babu abin da zai gyara aure in ba sulhu ba sannan kuma ina roƙon arzikin maganar karatun nan nata yanzu ko a janye shi ni ra'ayina ne aƙida ta ce 'yata boko na zaɓar mata wallahi matuƙar yana so ya zauna da ita to ya yadda ta yi boko ina so ta ƙurewa boko gudu in an tsaya a yi masalaha a kan wannan in kun dage ni ma na dage ah, hajiya manta wa kiri ni profesa ne a yanzu ne ji ah, hajiya ke ma'aikaciya ce kuma mace sannan yarki da take auren wannan yara mace ce wacce kike son za ta yi karatu ah, na san matsalar da take cikin yin karatun mace a matsayina na profesa na san tashin hankalin da yake cikin sha'anin yin karatu na ya mace musamman idan ta zama iri boko ba mai karatun boko ba sai dai duk matar da kika sani wanzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ya ce rufin asirinta ku tafi ne kawai daga gidan ɗakin mijinta daga ɗakin mijinta sai ko kabarinta in kika saka yarinya nan a yariya tana tafiya babu miji sannan maza Allah sallallahu alaihi ya gaya mana ya ce aljannar mace tana jikin tafin kafar mijinta sai ta ya taka ta bi za ta shiga aljanna in ba ta da miji kafarwa za ta rike ta shiga aljanna amma ina so ka fahimci wani abu guda ɗaya profesa a matsayinka na a yanzu profesa ne kai da boko kai riga kai muhalli ka tara jibga jibgan motoci a compound ɗin gidanka kuma ga baki ɗaya duk ƴaƴanka da zuri'arka da iliminka na boko suke takama bare kuma ni ne 'ya mace da na san cewar fa'idar ilimin 'ya mace uwar al'umma in hana ta taƙi yin boko ba zai yiwu ba profesa kuma ko da yaushe kuna bani mamaki da idan kuka tashi magana akan boko ba kwa balansi ya kamata ku rika kan kanku hisabi a lokacin da kuke faɗar illar boko duk mace ce in te boko take zama ba ta gari ba duk mace ce in te boko take fin ƙarfin mijinta duk mace ce in te boko take buwayar al'umma ko take zama wata ta daban boko yana taka rawar gani musamman a gidajen 'ya'ya mata tun da mu ake bari da hidimar 'ya'ya mu haihu mu sauke mu ɗauki ɗawainiyar kanmu da ta 'yan uwa kuma a mutu a bar mu da marayun 'ya'ya ka bani amsa Adnan ba mara gata ba ne Adnan ba shara ba ne ba cuci ba idan kin hana 'yarki ta zauna tare da shi za ta fi canjin da masa. gaskiya ne ya za a yi in ba wa ƴata auren mayaudari ya yaudare mu eh ba tare da magana guda ɗaya ba bayan an zo an yi aure ya rushe alƙawarin da muka dora a kai ba zai yiwu ba ina son ƴata ta zauna da sahihin mutum jajirtacce tun yanzu zargi ya fara shiga bare nan gaba ya je ofis ya same ta da kwalik ɗinta Tijara. Wato haka taimaka. Tijara. Ai ma jana ga miki wannan wata ba mutum ne ba mutum ne kirki ne cewa. To yana wani irin wani irin abu ne haka ni ina ya samo wannan wannan kaddararriyar mata yadda ya yi auro. Abin da nake gaya masa kenan auren yar mace. Babu wani namiji da za ta ji tsoronsa ita uwar ko yar su ɗora ta akan gaskiya wato babu abin bakin cikin hajiya eh wallahi matan nan wai ta wai wai wata kalle inda nake ma wallahi ba ta samu dama ba sai ta biya ne ana magana ana yada ana yada ana cire kai sai maganganu kawai take ta ɗora maka to yanzu gaskiya abin da za a yi a san yadda za a yi ya ka ina wata mafita ta gani kai domin yanzu ban san yadda za mu samu fita a cikin al'amar. A'a ni sani. Ina da hanya. Ya je ya ɗauri hindatu, a haɗa su nan da hindatu. Allah kuwa, an ya fi sauƙi ma ta gida. Wani al'amari ya faranta min sosai. A'a kai dai kawai in Allah ya riga ya ƙaddaro irin wani kamar da kace kaddara. Ta riga fata to haka din ne. Lahi duk wanda ya ji abin nan sai ya yi farin ciki. Amma tuntun na so a ce hakan aka yi. a haɗa su aure yake kuma ma na sha mamaki to wai me isa ne tuntuni ba a yi wannan tunanin ba ita ko waccan to a handin uba a sake ta ya rabu da ita kawai wato duk wanda ji zancen nan sai yayi farin ciki sai yayi murna to alhamdulillah saboda an sake kulla dan kwancinci to alhamdulillah duka haramun nan biyu ba shi ba dai a'a ba dai sun aje suna karatu ba eh sun aje suna karatu eh. ba ta, ci gaba da karatu mu kuma mu tsora musu kore ta tabu sai zuwa wani lokaci kuma ah, kashe bayan amma dai ka ai da shi sakin kowa ya kama gabansa Allah to Allah ya tabbatar da alheri Bana mamaki da dukkan problems ɗin da ka zo min da shi nan wurin matsayinka yana nan har yanzu bai canza ba maybe inda kai ne bibi ba ni da space a wurinka babu abin da ya canza a wurina abin da na sani ne. abin da Allah ya riga ya kaddara zai faru to babu makawa sai ya faru na san da haka sai dai kuma Allah ya sa zuciyarka ta karbe ni kamar yadda zuciyarta ta karbe ka ban banda ke ni fa na kawo kaina ba wani ne ya turo ba na sani ko cushe aka yi maka Allah ma ya kiyaye ai kin fi karfin nan ai ina son ki ina kaunar ki to yanzu in kana so in amince to sai dai wani hanzari ba gudu ba sai dai yanzu ka je ka sami injin da zai wanke ka ka dawo saurayi ni kuwa nake da wannan injin din a ah, haba saboda gani ga ki a nan gurin muna yin aure shikenan na san na dawo fil ashe <laughs> to ya kamata ka zo mu shiga ciki gaisa da su umma saboda ka gani kun dade ba ku gaisa ba na shiga haka ai ba na shiga haka ba gobe zan shirya shiri na musamman zo domin ga su. Me a hakan? Ah. You look beautiful. Wallahi ka yi kyau mu je kawai ba komai. Bari ko goban ne zai fi lada. Ka san su sun waye ba. <laughs> Yar boko ce, yar boko. Yar boko ce, yar boko ce, yar boko. Kawai sai na toya, na ce to ai bai kamata in zauna ban zo ba. Ina ne take? Kai dai bari wato matsala ce akan maganarta muna neman admission shi kuma ya dage ya ce ba za ta yi karatu gaskiya ne to wannan abubuwan da kika faɗa babu wani abu da yake da mashkila illa abu ɗaya shi mijin da kika yi magana saboda yanzu sun fito da wani tsari daga ma'aikatar ilimi akwai fam ɗin da suke bayarwa wanda dole sai miji idan mata aure ce sai miji ya sa idan ko ba ta da aure sai iyayenta sun sa sabon tsarin kuma da aka canja kenan daga ma'aikatar ilimi to ai ba komai tun daga ka ai kai ne za ka kai ne mijin <laughs> ban gane ba a'a kai ma ka san halin ƙasar nan waye kai wa ka sani ina za ka daga ina ka zo me ye burinka da ka? Najeriya ce ba aikin ka da ne da tabbatar kai za ka zama miji gaskiya ne hajiya ka wakilci miji a matsayin cike fom da komai duk wani activities ɗin da za a yi akan admission ɗinsa kai ne mijinta. To wannan <clears throat> mai sauƙi ne babu wani abu duk taimakon da ya kamata in yarinyar nan zan mata amma akwai abu ɗaya. Kin ga da Allah da annaba a iya baki saboda yanayin ƙasar da muke ciki an samu canjin abubuwa. Gara ya zo. Yawwa to akan irin wannan abubuwan shi kansa ministan ilimi kwanan nan ya samu matsala ana a iya baki ai tun da kaga na kira ka na san kai kadai zaka iya komai ba tare da matsala ko tasgaro ko tashin hankali ba gaskiya ne hmm. to wannan ba wani mushkila insha Allah auren ne kaga na dage ina so in cimma burina ina so ta samu masters degree shi kuma ya dage ya ce wai tunda tana da NCE a haƙura haka ilimi ya isa na jaddada masa yata a ofis ta dace ba a kicin ba. Wannan ba wani mushkila insha Allah. Yawwa. To kana ganin auren na alaji yanda ya zama aure ya zama bakin rai bakin fama na ciki suna so su fito na waje suna so su shiga an zama ana kokawa da juna. Kuma dai mazan nema dai wani lokacin ita kanta mace tana da aure ta yi ilimin ta samu aikin yi ai taimaka masa zati. aure ya zama yadda ka san sai addu'a ka sai katin waya ka kankare ya fi mutuwa aure sauki in ku tana da abin yi a hannunta to kaga za ta daɗe a gidan mijinta tana jan zaranta saboda me tana da account ɗinta a atm to oh, ni zan je ko me ake ciki kuma sai mu yi magana ta waya to babu damuwa amma wannan karki ji komai ranar yaushe za ta zo ga waya to shi ke ai ba matsala to Allah ya da na gama share hanyar kawai sai mu kira ki a waya to sai ta shirya sai mu babu damuwa Allah saka da alkhairi ina godiya mutanen duniya idanun gari <laughs> to tun ɗazu nake son yi wata magana da ke kin dai irin wahalar da aka daɗe ana sha wani yaushe ne za ki saka min ne ban gane abu in saka maka ba eh ba wani abu nake nufi ba so nake mu dan samu lokaci in zo in ɗauke ki mu ɗan je supermarket don ki taya na zaben sayayya kayan da zan yi aure amma dai ka san ni matan aure ce ko ita matan da zaka aura fa ita ina take da ba za ku fita tare ba ku je duk inda za ku je kinga ni fa dan na yaba da hankalinki ne kuma yarinyar nan da zan aura ba ta gari da tana gari sai in haɗa ku da ita ki je ki taya ta zaɓe kuma sannan ya kamata mutumin da ya damu da ke ki damu da shi hmm? yanzu shi mutumin da yake magana shi mijin naki inda ya damu da ke zai ki ci gaban san ci gaban ki ne Kinga, shikenan tunda abin haka ne kai kira kai ne zan je nima in karɓe fam ɗina in so kowa ya haƙura na zan yi haƙƙin <laughs> sa na ji daɗi wallahi ai ita rayuwa da yake gani cuɗanni in cuɗe ki ce ni zan shiga ci To a gaida mutan gida

saboda ka sani ina da mugun kishi akan abin da nake so don haka za ka je ka canza waɗannan kar wata mabuta ta je ta ganka ta kwace ka Allah ato dan yi mai gani ke san kenan kana da mata fa yaya in yi mishi ke ta gani tuda ta san akwai mai gurin kenan ato da mama na ai ba space <laughs> ai cikin tuda hankali kada wata ta ba ki ce ke ce ko

Zaliha da amarya ta Hindatu ku gaisa. Ina ne Hindatu, karasa ciki ki ga ke gama dudduba abin da za ki duba kafin da hasu. Yanzu ka son sami. Da ya yi kyau Allah tabbatar da alheri. Amin amin amin. Ah, na gabatar miki da amaryata baki gabatar min da shi wannan waye naki ba. shi wannan lecturer ki ne ko kuma classmate din ki? a sorry da malam kai wanta ne ko kuma lecturer ta ko kuma din ta wanne ne kai a ciki ai kai ne ya kamata ka tabbatar mun da kai kawunta ne ko ko me alaƙa ka da ita ya za ka gandi da mace ka tambi ka tsaya kana tuhuma ta kan wani abu a ni ni ne mijinta wanda ya kamata ya sa hannu akan fom ɗinta na makaranta bai saka ba ni ne wanda ya hana ta ta yi karatu kai kuma aka ɗauke ka a matsayin sojan gona ka wakilce ni ina so ka sani ka shirya saboda na maka ka a kotu za kuma ka ji kira daga gurin lauyoyina ka kwana da sanin wannan wannan wace irin wani irin zance kake haka ka sani ne ni ban san ka ba Ah, ki kuma yar boko na bar ki lafiya Allah ya bada sa'a ko ya nake ganin abu shi ba mafarki ba shi ba zahiri ba duk ma abin da ya faru ba kai ka ja ba ban gane ne ja ba da kin yi zaman ki a ɗakin mijinki wani dalili na zai jawo mu haɗu da ke ne ka cuce ni ka cuce rayuwata ka cuce kowa ne ya faru ke ce sila kuma ke ce laifin kawai za ki zo ki sa ko wani shashasha da zai tsaya na tuhuma ta sai ka ce a gaban alƙali nake to ni ba a irin wani shashancin da ni so da kai to me yake so in ce ki zauna mana a gidan mijinki ki kin karatu dole ne sai kin yi karatun kawai za ki jawo wani shashasha ya zo rika gaya magana shashasha kawai ba so ki saba ba zama da mijin shi ne haiba yarbo ko dai ta dage ta ki zaman aure ta je yin boko yawwa rukayya ke ce nake ta nema na je library ban same ki ba aka ce kina nan kina zuwa a kike hutawa kenan na ne ne ke nema na Na ji labarin akan cewa kin kashe wa Khadija aurenta. Me yasa zaki mana haka? Ke kike zuwa makaranta, makarantar kike zuwa? Tun yaushe aka kore ki a makarantar nan? Da zaki zo kina kashe mu kawayen mu aure kuma kina hana mu samun abin da muke nema. In ji wannan munafiki ya gaya miki. Mijin Khadija ne ya ce min da cewa kin kashe mata aure. Ya zo yana magana kowa maganan ki yake yi akan cewa kin kashe mata aure. Me yasa zaki kashe mata aure? wannan zayen halayen naki ba za ki daina ba duk inda ne kuna bibiya ta akan mene duk inda ne sai kin bibiye ni dan Allah ma Allah ki daina bibiya ta aikin banza aikin ba bane a bibiye ki ba ki kashe wa Khadija auren mijin kai yana ce yana neman ki zai kawo miki police su zai kama ki Zanema, don Allah da annabi ki koma gidan mijinki burin mai ima da ruqayya su sa ki ki ki bar gidan mijinki su ba 'yan makaranta ba ne zuwa suke makaranta sun daɗe da korin aka kore su a makaranta suka bar makaranta don Allah da annabi roƙon ki ne ki haƙuri ki koma gidan mijinki insha Allah zan koma wallahi yau da na ganshi shi a supermarket baki san yadda na ya tashi ba amma Allah yadda zan koma gidana Talin boko ce, 'yar boko. Italian brother tun da muka dawo, mutunka ya canza, ba ka walwala. Me yake damunka? Ba komai. Bai kamata ka ɓoye min abin da yake damunka ba. Ni ka ce. Duk abin da zai dame ka nima ya zama dole ya dame ni. bai kamata ka ɓoye min abin da yake damun ka ba na gaya miki ba komai kawai dai kawai dai yanayi ne kawai zan roƙe ka arziki guda ɗaya dan Allah dan annabi kar ka ɓoye min abin da yake damun ka wane ne wannan matar da muka ganta a cikin supermarket da ita da wannan mutum ba komai babu wani abu tsakanin da su bai cika gani wani abu ne cika gani dan Allah dan annabi kar ka ɓoye min na tabbata wannan matar ka ce ba ka so ka faɗa min mace ce ita ne amma ni na san matar ka ce waye ya gaya cewa mata ta ce babu wanda ya gaya mu ni na riga na san matar ka ce ina tausayin ta fiye da duk yadda kike tunani ba na so in ganta ta aure waye ya gaya miki yau na haɗu da ni da matan shi a supermarket sai anti na yi kuskuren bari na gidan miji ina so zan koma me kika ce maimaita in yi hadda me kika ce komawa gidan mijinki me ya faru zaman na ni da ke akwai wani abu ne me kika gani na Allah wadai da na nuna miki wani takunkumi na sa miki na rayuwa ko kin nemi wani abu ban baki ba ba zan iya bari in dinga ganin wata tana zaune da mijina a gidana ba bayan akwai aure har yanzu da ni da shi gaskiya ni zan koma gidan miji sai dai kiya ke kallani da kuka haɗu da shi a supermarket ɗin kwalli yasa nake fuliya ido biyu da ke? wasu kibiyoyi na so da ƙauna suka shiga zakatanki la ha'ila ila muhammadu rasulullahi sallallahu mijinki kike so ni za ki rusa wa buri duk burin da na ɗauka a kanki a ki je ki boko ki kawar da shinare, ki san maddul wajib da hurufin duk na cikin shi Shi za ki zo ki watsa min ƙasa yanzu a nce din zaki haƙura ki zauna ba za ki je ki ƙure wa boko gudu ba mace kanka ka haifawa ɗa namiji ka haifawa duniya tun yanzu za ki ɗora min alhaki a hannu la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaman auren shi ne riba ba a soke wata baba zama da miji shi ne haiba. Yarbo ko dai ta dage ta ƙi zaman aure ta je yin boko. fito daga ina? Ban gane daga ina ba, baki gane ni ba ne? Ban gane ki ba sai kin yi bayani. Ba matar gidan ce. Na hau sama na ga ɗaki na a rufe. Ina makullin ɗaki na. Ke ce Zaliha ƴar boko dama? Wanda ta zaɓi boko sama da aure? Ah, da Allah da Allah. Wani irin rashin mutunci ne wannan wani ƴar boko. Kin ɗaki na nake nema, ina kin ɗaki na? Bai min izini in baki makullin ɗaki ba. Sai ki kira shi a waya idan ya umarce ni in baki wannan wani abu. ba amma fa karki tunani ko wulakanci ne ki ba wulakanci ne illa ko kuma na miji na abin da nake shi sai eh gaskiya ki gane ai ba ne kin kuma kuma ne ne nake jira shi ina da abin da Allah ina so zan je kuwa don haka za mu je ya fito waje ina da ina so ke din banza za ki kalle ni ki ce mu fita daga gidan nan yanda kike takama nan gidan mijinki ne haka ni ma nake takama gidan mijina ne gara ni an san mijina ne kefa ya sani ai babu shashashar mata irin ki ki ajiye aure ki tafi wani makarantar boko kar ki kuskure ki gara zaki ke wallahi tallahi sai ki fita daga gidan ku Ha!

inda tu wuce ki tafi ɗakin ki kika sake kin ci sa'a wallahi na ce miki yayi sama na ki kuskura wallahi kin ci darajar shi me ya kawo ki gidana magana nake miki me kika dawo cikin gidan nan na dawo ɗaki na ne wani ɗakin a wani gidan kin je kin gama yawon barikin ki da sunan kina karatu kin rasa abin da zaki shi ne kika dawo nan gidan ka daina irin wannan maganan mana tun da yanzu na gane gaskiya na dawo gida ka yi haƙuri ba ki gane gaskiya ba ni kuma ban yi shirin zama da mata biyu ba da mace ɗaya ne shirin zama ok kin ga na aure na samu nutsuwa shine ki dawo ki tarwa tsamin gida ko to ba zai yi ba dauki jakan ki fita ki bar gidan nan ni fa matanka ce har yanzu ina ta baka hakuri ka ki kakura mata da ke dauki jakan ki fita daga wannan haba haba haba haba abin da ya shafe ka ya shafe ni kaga yanzu duk abin da ya same ta a wannan daren da kai za a yi kuka to kaga ko ni ma ai ya shafe ni kan wani gari kwanan ta nawa ta gidan me ya same ta sai yanzu ne ta san da gidan ka yi haƙuri ka bar ta shi ko a falon nan ta kwana in ba za ka bata makullinta ba sai ta shiga ɗaki na ta kwana Datu, wai menene naki a cikin wannan maganar? To shi kenan. Idan ba za ka bata ta shigo nan ni zan bi ta wajen sai mu kwana da ita a waje. Maybe tana jin yunwa ga abinci ya kamata ta ci. Galin broda mu je kan mu cinye lokacin mu anan bai mana amfani. <laughs> Allah sai. Duk saurin mai noma mai firi ya riga shi. Abinda kike saurin gudu akan shi na riga ki mallaka shi. Shi yasa naga mai firi ya dawo neman tu. A'a darling brother maybe papa firgici ba ta yi. Mu mun ƴan matan gidan mu gidan mun tabbatar da ba komai a cikin gidan nan. Ke ke ni ma haukaciya ne da zaki ce ba wani abin da na ji ban san me me ake yi ba ne. Ko da kika fito da abin da suke faɗa. a a Ba wani firgicin da na yi. Ni ma haukaciya ne da zaki ce firgici na yi. Ni dai ni dai na ana jan kafa na gaskiya ni ba zan iya kwana. Allah mu je mu Ka a ka tsaya ka ji. Jibatu. Zan bi ku na kwana da. Ya kwanciya ni. Ai na rantsi da girman Allah babu inda zaki Je can ki ta kaya da hebe ban ki cika. A wallahi ban ku zai. Ku ta. ku gani. To. Da kwanta yake. Ina da ɗaki na sai in ina kwanciya a nan. Ai dai da yake a mallake kake sai ka je ka biyo mata. Ba ba siya. zo mu shiga ciki kwanta kwanta mu ciki

an gaya miki kwatan mulki a hannun mai mulki abu ne mai sauki ai tun da kika ganni na dawo sai ki shirya ko a ke karamar gimammiya ce ban sani ba kar ki manta duk auren da aka yi shi a tsada babu kwanciyar hankali ga baki ɗaya a cikin shi ya zama ballagaza mara kamun kai matsalan auren sadaka kenan ga abin da yake jawowa je a baka mata kyauta jahilci masu gidan rana na yadda auren sadaka ba ƙarya ba ne duk auren da aka biya sadaki aka ɗaura shi ya zama auren sadaka amma kuma duk auren da aka yi shi a ƙarya ya sunan shi ballagazan aure kasa in sa tsiya ne idan na kan kutso ne kusa ina tafiya na zaune da zuciya na san biyayya ba za ta manta mai da riba. ke dai zauna a gida ke jira mu bari mu je asibiti mu je mu ce mu je ne na ba ki lafiya sani matarka tana da juna biyu Allah ya raba lafiya sai an jima yanzu abin da ban fahimta ba shi wannan result na banza da wofi ne ya ake kika samu ciki shine nake so irin tambaya ne wannan ya aka yi na samu ciki irin tambayar da kika ji na yi ita nake nufi ya aka yi kika samu ciki ta yaya ya za a yi ka dinga min irin wannan tambayar ko aukaci ya shigo gida ya ganni dari da kai zai ba mu kanshi an sa balantana mai hankali dan me za ka dinga tambaya na ya aka yi na samu ciki sai dai ma aukaci amma dai ba mai hankali ba ke kin ga wallahi daga nan gidan ku kika ba, wallahi gidan ku zaki ke wannan resort ta banza kai me kake nufi abin da nake nufi ke nan hajiya kika ce min yarinyar nan makaranta ko ka tura ta haka ne ashe talla ko ka tura ta ta yi talla kanta ta yi iskanci da yi lalata ko ka tura ta je ta haba haba profesa nan na ai fuska ne ya in haifi ya a ciki na na ba ta satifiket na lalata eh da baɗala wannan wace irin cin fuska ce haka ni karatu na tura ta ban ce ta je ta yi fasikanci ba abin da nake kai miki haka in ƙarya ne ba gaskiya ba ne wannan cikin da jikinta na wane ne domin a washe garin daren da za ta tafi nan mijinta ya je ya kai ya mu al'ada a ina ta samu ciki cikin waye sakamakon da zaki min kenan wallahi zan faɗa gaskiya Ajiya wannan Ke ce kika Saboda ni. Nan na na Babu irin godan da ban miki Babu irin ban da ban A kan yarinyar nan Kika ce a'a makaranta karatu za ta koma. To gashi za a yi ni ma ba mantuwa nai ba ina sani na san mun yi haka da kai amma kada ka manta na da ita akan boko ne ban taɓa kawo mata wata hudu ba akan ta saba wa mijinta ko ta ƙibin dokarsa ba illa jajircewar da na yi akan karatu wanda muka ɗauki mataki a shi ne kotu za mu shi. Kotu? Kotu za mu ci. da gaske kuwa. Saboda ai lokacin da aka je za a karɓa mata admission. Aran miji kuka ɗauka ya je cike takardu da sunana. Kuka ɗauki Dr. Badaru. Babu kuma mutumin da babu wanda bai san Dr. Badaru ba. Ina mai tabbatar muku ni na maka ku a kotu. Kotu ce za ta raba mu da ni da ku. nan ka yi haƙuri da Allah ka saurare ni ka ji wallahi tun da nake ban taɓa kusantar wani ɗa namiji ba in ba kai wallahi cikin nan da yake jikina cikin ka dama ƙarya nake maka duk lokacin da nake ce maka ina al'ada kuma yanzu rabona da gidanka kwana talatin da shida ke kuma ana ɗaukan ciki ne a kwana arba'in kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana wallahi ban taba kusantan wani da namiji ba ko qur'ani aka kawo min zan da idan kuma ba a yarda da ni ba a jira na haihu sai a gwada jinin shi in ba jinin ka ba na yarda da abin da shari'a ta yanke min zan dauka to madar da ka gan mutare shi ya tilasta ni sai na raka shi wallahi ni ban taba fita da shi ba kuma tun daga ranar na fita harkarsa da Allah ka yau ah, abin da yarinyar nan ta gaskiya ne saboda ya yi daidai da hadisin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda yake cewa ana halittar ɗan adam ne a cikin cikin mahaifiyarsa a kwana arba'in yana kwana arba'in ya zama da guda kwana arba'in ya zama gudan tsoka ka daina kuka su da wasu la'ayi da bayan kwana arba'in ya sa sarakuna su da bala'ika

ni in ka ce takardar tsire ma ka ƙara gani a hannunta na yadda kuma ba na yi jayayya ba ce don wani abu na kafi shi ya sa dai baki in yi yawa ka tsaya ka dage a kan kamar ba shi da kyau na haƙura allah ya baku zaman lafiya kuma ni ina da garanti na tarbiyyar da na ba wa 'yata ni boku na ce ta yi ban ba ta damar ta je ce wata harka ta banza ba kuma ga shi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya warware mana komai sai abu na biyu za su zauna lafiya da ita da abokiyar zamanta babu maganan tashin hankali a ciki mm. kishiya abokiyar zama ce menene a ciki Allah ya ba ku zaman lafiya kin ji kai kuma Allah ya baka ikon rike su to alhamdulillah ah, ina son zan yi mana nasiha Ah, idan mu ne yau ba mu ne gobe ba mu ah, duba halin rayuwar nan inda ta zama juyawa ta yi wata ran tun mana yara shi mun zama mai a muna manyan nan wata zai zama kwamu dukkan kamata yi mu kanmu kyakkyawan foundation mu kanmu kyakkyawan asasi shine mu gyara zakatu ba ilimin boko ne matsala ba matsalar ita ce zuciya duk abin da za ka yi a ko me za ka yi duk ilimin da za ka yi na duk littafin da za ka karɓa shi to ba za ka amfani kanka ka amfani rayuwarka ba ka amfani rayuwar wani ka amfani rayuwar ka amfani rayuwar kanka ka amfani rayuwar wani ka amfani rayuwar ka ta lahira ba sai harkar da da wanda nake son siya